right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Anisa. Kashi na ashirin da ɗaya wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Hajiya Maimunatu First Lady da kuma family ɗinta suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Real Abba Effects. domin nishaɗin ku a koda yaushe. Ga waɗanda ba su danna mana subscribe ba ya kamata su danna mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu. Ku ci gaba da danna mana like da kuma yi mana comment. Mun gode sosai da sosai. Mujahid na komawa gida ta dinga tambayarsa mai ya faru ganin yadda ya shigo gidan bai ce mata komai ba ya haura sama. ya shiga bedroom ɗin shi. Ta juya tana kallon ƙanwarsa Amira ta ce ina ya ce miki zai je Amira yarinyar ta ce bai gaya min ba. Hajiyar ta mike ta bi shi ɗakin nasa yana zaune yana shan lemon kwali. Ta zauna kan kujera tana kallonsa ta ce ya aka yi prince wa ya ɓata maka rai haka. Ya ginza mata kai ya ce no one kawai dai na gaji ne. Ta ce To ka kwanta ka huta ya gyada mata kai ta fice daga ɗakin. Ya fada kan gadon yanzu a nisa kawai yake son gani amma hajiyarsa ta hana shi. Shi kuma gaskiya baya tsallake umarninta Dan tun ranar da ya kai a nisa gidan su mutarsu bai sake komawa ba. Bayan kwana biyu Mujahid ya haɗu da Abdul kamar yadda suka shirya bayan sun gaisa Mujahid ya ce ya dai Ka gano min inda take Abdul ya ce na ɗan wahala kafin mom ɗina ta gaya min. Ta ce tana Katsina. Mujahid ya ce Katsina kuma me take yi a can. Abdul ya ɗan yatsu ne fuska ya ce kamar ko aiki take yi ko menene ni ban gane zancen nata ba ma. Amma gidan mai kuɗi ne sosai abokin dat ɗin nawa ne kuma gidan da tsaro da yawa. Matansa uku kila aiki take musu a gidan. Mujahid ya kai ya ce to yanzu ya za a yi ka fito da ita in dai har kana son ganin Anisa. Abdul ya ɗan yi shiru sannan ya ce sai na je ka tsanan kenan. Mujahid ya ce to shi kenan kamar yaushe za ka tafi. Abdul ya ce ko zuwa gobe. Mujahid ya shiru yana ɗan nazari sannan ya ce to mu tafi tare mana. Abdul ya ce idan hakan ya yi daidai sai mu tafi. Mujahid ya ce shi kenan na gode sosai gobe da karfe bakwai ka taho gida ka same ni sai mu tafi da motata Abdul ya ce oke. Mujahid ya shi hannu suka gaisa sannan suka fita daga wajen cin abincin. Hajiya duk ta ruɗe ta shiga damuwa ganin yadda Aliyu ya rami. Yau kam safe bai ko kalli break ɗin da ta haɗa mishi ba har gashi kusan karfe ɗaya. alhalin abincin jiya ma da daddare bai ci ba kofi kaɗai ya sha tana zaune gefen gadon da damuwa tana kallon shi ta ci. haba aliyu ka ki gaya min me matsalarka don allah ka tausaya min ka gaya min me ke ka. duba fa yadda ka koma ya miƙe zaune yana kallon ta ya ce ni na ce miki babu abin da yake damuna Mom ta girgiza kai ta ce, Ban yarda ba Aliyu, a haka za ka ce min babu abin da ke damunka. Ya dan kirkiro murmushi ya ce kawai dai ba na jin daɗi ne kwanan nan. Ta ce to ka tashi mu tafi asibiti ko kuma na kira maka Dr. Umar. Ya ce a ki bari kawai mun ina samun sauƙi. Bata ce masa komai ba ta fita daga ɗakin bayan kamar minti talatin sai ga Dr. Umar ɗin ya zo Da yake babba ne, Haidar bai masa musu baya bari ya duba shi, don abokin marigayin mahaifin shi ne. Har ya gama gwaje-gwajensa bai ce ma Haidar komai ba ya fita ya je ya samu mahaifiyar tashi a ƙasa ya ce, ta ce me ke damunsa dokta malaria ko typhoid. Likitan ya mata wani irin kallo ya ce wani malaria, kina nan zaune jinin ɗanki ya hau, har haka, haba ciya Me ke damun Aliyu haka? dan ma yaron mai ƙarfin hali ne, me matsalarsa a rayuwa? Hajiya ta saki salati ta fashe da kuka ta ce wallahi dakto ban sani ba. Duk kwanan nan yadda ka gan shi haka ne yake, ko abinci baya ci. Shi kaɗai gare ni dakto ban san me yasa a ran shi haka ba yake damun shi. Ka tambayar min shi don Allah ko zai gaya maka dakto! likitan ya shiga kwantar mata da hankali ya ce kar ta damu zan shawo kan koma menene sannan zan tuntuɓe shi na ji me matsalar shi dole haidar ya yarda ya bi likitan gidan shi don ya ce zai fi mai da hankali a kan shi a can Karfe bakwai Mujahid da Abdul suka yi set off zuwa Katsina. Bayan Mujahid ya, ya gaya wa hajiyarsa karya cewa zai je Kaduna kan wani kes ɗin kan kan wani kes da ya samu kai masa Allah ya kiyaye haka suka dinga tafiya ba ji ba gani idan wannan ya gaci ya ba wannan tuƙin Abdul ya juya yana kallon Mujahid da ke tuƙi ya ce idan ka samu restaurant ne ka tsaya yunwa nake ji Mujahid ya ce oke haka aka yi suna samun wani cin abinci ya yi fakin suka shiga Mujahid ya ce me zaka ci Abdul ya ce ni ba wani abu zan ci ba ya ƙarasa wajen waita din wayan ɗin da za a bashi aka miƙa masa kuwa mujahid ya buɗe baki yana kallon shi ya ce wannan kuma fa abdul abdul ya ce shi kaɗai zan siya mujahid ya ce ai giya ce abdul ya juya zai fita daga wajen cin abincin ya ce ka sai abin da za ka siya ka fito mu wuce Mols biyu kawai Mujahid ya karɓa sannan ya biya kuɗin ya fito yana kalle-kallen inda zai ga Abdul Can ya gan shi tsaye kusa da wani mai wajen sai da abinci. Mai shago ya sayi kwalin taba har ya kunna ɗaya yana zuƙa mujahid da girgiza kai ya ce ya salam. Abdul hango shi ya su yana kallon shi ya ce har ka gama mujahid ya ce mu tafi amma kar ka shigo min mota da sigari don ba na son warin. Abdul ya ce oke ya jefar da guntun nanin shi ya saka kwalin cikin aljihu ya riƙe da kwalbar wan ɗin shi ya shiga mota. Mujahid ya shiga yana tada motar suka bar wajen. Duk da Mujahid ya yi niyyar yi masa magana a kan abin da ya gani, don ya lura mutum ne shi da bai damu ba. Babu ruwansa rayuwarsa irin ta turawa yake yinsa, sai kuma ya fasa ganin har ya fara bacci karfe uku suka shigo garin Katsina. Ya juya yana kallon Abdul da ke danna sa ya ce ina muka nufa yallaɓai. ga mu nan a cikin katsina ba tare da abdul ya kalle shi ba ya ce tun ɗazu nake cewa ka bani direbin ka kyale ni yanzu in ka san wajen ai sai ka kai mu na gani mujahid ya ce haka kawai kan ido na ka gama kwankwaɗe kwalbar wayan ɗin da ya sannan kuma sai na baka direbin ka wurga mu cikin daji haba ai wannan kankanci ne ba za mu ce tsautsayi ba Abdul ya juya yana kallonsa bai dai ce mai komai ba Mujahid ya fakin ya ce, Na san yanzu ka dawo normal zuwa karba tokin. Abdul bai yi musu ba ya fito suka yi exchanging ɗin seat. Mujahid ya ce daga nan ina za mu nan? Abdul ya ce masallaci ba mu yi azahar ba ga la'asar ya kusa. Mujahid ya fashe da dariya sosai har da rike kan shi Abdul ya juya yana kallon shi ya ce me abin dariya. Sai da Mujahid ya dariya mai isarsa sannan ya ce to muje? Abdul ya ja tsaki ya ja motar suka samu wani masallaci ya yi fakin. Mujahid na awwala yana kallon Abdul da ke tashi awwalan so yake ya ga ko ya iya awwalan ma kuwa. Abdul ya gama awwala ya miƙe a fusace ya ce wai wannan kallon fa Jahid. Mujahid ya murmushi ya miƙe don shi ma ya gama awwalan ya ce sori suka shiga masallaci a tare. sai da suka isar da sallah ne sannan mujahid yana kallon abdul ya ce sorry fa abdul in tambaye ka abdul ya ce ina jin ka mujahid ya ce na ga kamar ka yi karatun addini sosai ko abdul ya masa wani mugun kallo ya ce wace irin tambaya ce wannan kake min mujahid ya ce a haka ya haƙuri har mujahid ya fi da ran abdul zai sake magana ya ce eh Na yi don tun ina shekara sha biyu ma na sauke Alƙur'ani mai girma, ina sha hudu na sauke littattafai da dama. Mujahid ya tsira masa ido yana kallon shi zai yi magana Abdul ya shi ya ce, Ban taso a gidanmu ba, gun kakana da ya haifi dad na taso shekara sha biyar na koma gun mahaifana. Kafin kakana na wayar suke nan. Na san gidanmu na taso ko karatun sallah ma ba iyawa zan yi ba. Abdul ya miƙe yana kallon Mujahid da ya kasa daina kallon shi ya ce to mu tafi lokaci na wucewa. Da yake Mujahid na son magana da Abdul din, sai ya fake da cewa ka bari mana mu yi la'asar kawai ka ga lokaci ya kusa. Abdul bai yi musu ba ya koma ya zauna Mujahid ya ce to kana da ilimin addini haka Me ya kai ka shan giya Abdul? Na san ka fi sanin hukuncin mai yin hakan. Abdul ya masa mugun kallo sannan ya taɓa baki bai ce komai ba Mujahid ya ce, ka yi shiru. Abdul ya ɗan kishingiɗa ya ce bari na ɗan yi bacci kafin lokacin sallah ya yi, na gaji. Mujahid ya murmushi ya ce to ita to ita Anisar sanka take yi ko Da sauri ya gyara zama ya ce Anisa eh ina son ta. don ba don ina son ta nake ba don ina son ta nake son na aure ta ba tun tana karamar ta take min fitsara ba ta da kunya ko kaɗan yarinyar ni kaɗai na ga take ma rashin kunya don haka nake son na aure ta don na nuna mata na koya mata hankali bayan nan kuma za mu yi soyayyarmu don ina son ta sosai kuma ta kalar zama a London ne. Mujahid ya haɗe rai bai ce komai ba Abdul ya ce, kuma bayan haka na so idan na aure ta na dawo musu da farin cikinsu da dadina ya tauye musu, amma sai ta haifa min kyakkyawar dota kamar ta. Mujahid ya miƙe ya ce ga mu tafi kawai ma, ma yi sallar a wani wajen idan lokaci ya yi. Abdul ya miƙe ya ce oke sannan suka fita suka shiga motar Abdul ya ja motar suka shiga cikin gari. Karfe biyar suka isa gidan. Gida ne mai girman gaske mai gadi ya ce ba za su samu shiga ba don mai gidan baya nan. Sai dai idan suna da lambar ɗaya daga cikin matansa su kira su. In sun yarda su shigo sai su shiga. Don baƙi ba sa shiga gidansa haka nan. Abdul ya yi tsaki don shi bai ma san Matan Alhajin ba Mujahid ce, kai hab, kai ba ka da namba mai gidan ne, ka kira shi mana Abdul ya ce ba da. Mujahid ya tsaki yana kallon mai gadin ya ce, kamar yaushe mai gidan zai dawo. Mai gadin ya ce zuwa gobe ko jibi. Mujahid ya juya yana kallon Abdul ya ce sai mu je mu kama hotel. Abdul ya ce oke suka shiga mota suka bar unguwar. Washe gari da yamma Haidar ya koma gidan. Daga gidan Dr. Umar, ba laifi, ya ɗan ji sauƙi amma ba na abin da ke damun shi a cikin zuciyar shi ba. Hajiya sai nan nan take da shi kamar ta mai da shi ciki. Ta dinga roƙon shi tana lallaba shi, ya gaya mata me matsalarsa a rayuwa. Ta yi alƙawarin koma me yake so za ta yi mishi. Shi dai ido kawai ya zuba mata yana kallon ta. Washe gari da safe misalin karfe goma Mujahid da Abdul suka kama hanyar gidan Alhaji Suleiman ko Allah ya sa ya dawo mai gadi ya ce bai dawo ba sai gobe. A fasace Abdul ya ce kai malam da Allah buɗe wa mutane get su shiga nan gidan aminin mahaifina ne ka daina gaya min haka. Mujahid ya dafa kafadar shi ya ce kar ka damu Allah ya kai mu gobe. Abdul ya yi tsaki ya yi gurin mota Mujahid na biye da shi a baya. Suna komawa otel ɗin ne suka yi lodge Mujahid ya shiga bathroom ya yi wanka. Abdul ya sauka don su ta zuwa ɗan wajen cin abincin da ke otel ɗin. Ya sai wayan da hamburger sai malt guda biyu da table wata. Ya dawo ya koma sama ya tadda Mujahid ya fito daga wankan. Yana zaune kan gado yana danna wayar shi. Abdul ya ajiye masa malt da hamburger ɗin ya zauna kan kujera ya buɗe sa ya fara kwankwada. Mujahid ya daina kana kasa kallon shi sai da ya ajiye kwalbar sannan Mujahid ya ce, Ka ni fa ba na son kana shan wannan abin a gabana. Ba tare da Abdul ya kalle shi ba ya ce, Oke sannan ya miƙe tsaye yana kallon Mujahid ya ce, Mu je can botik ɗin mana mu sai kaya, saboda ba zan iya mai da kayan nan ba. Don sun ishe ni. Mujahid ya ce ka je ka siya ni ina nan kayana ina da kayana a mota Abdul ya ce kar ka damu da tsadar da suke ni kula da komai Mujahid ya masa mugun kallo ya ce na yi maka kama da talaka Abdul ya yi dariyarsa mai kyau yana nuna Mujahid da yatsa ya juya ya fice daga ɗakin dariyarsa irin ta nisa ce Mujahid ya bi shi da kallo don bai taɓa ganin dariyarsa ba sai ranar ya murmushi tuno sa da ya yi. Lallai jini ba wasa ba ne, haka kawai ya ji Abdul na birge shi, in har haka ne to bai yi halin uban shi ba. Ko da Abdul ya dawo Mujahid na kwance yana kallo ya ajiye masa ɗaya ledar hannunsa, don biyu ya shigo da su. Mujahid ya miƙe zaune ce wannan fa Abdul ya ce kaya na siyo mana, tunda kai ba za ka iya siya mana ba. Haidar na kwance shi kuma a ɗaki ya ce ya ta shigo ɗakin tana kallon shi ta ce son baka sha tin ba. Ya ce ya ishe ni ne mom na sha kaɗan. Ganin yadda tuta ɗaga hankalinta kan shi ya sa ya miƙe tsaye ya shigo. Ya shiga ciro kayan da zai sa ta ce ina kuma za ka ya ce zan ɗan fita mom. Hakan ya sa ta ɗan ji daɗi ta ce to shi kenan me za a girka maka kafin ka dawo. ko ma me kuka girka ni zan ci ma. Har bakin mota ta rako shi ta masa Allah ya kiyaye. Duk da mugun ƙarfin hali yayi ya ja motar ya fita daga gidan don bai ma san inda za shi ba. Ya yi tafiya mai nisa ne ya samu kanshi da shan kwanan gidansu Mudassir. A hankali ya fakin daidai kofar gidan ya kife kanshi da sitiyar motar. Ya kai kusan minti goma a haka sannan ya fito ya shiga cikin gidan. Bayan sun gaisa da mai gadi ne don na bel ummi ta buɗe masa ƙofa. Tana ganin shi kuwa ta haɗe rai don ta san dole sai Anisa ta yi kuka yau. Ta dai gaishe shi ya amsa da ɗan sai ya shigo falon yana tambayar ta momi. Sai da ta fara sanar da momi zuwansa sannan ta shiga ɗaki. Ta tadda Anisa tana zaune gaban madubi ta gama shirinta don fita za su yi da mudassir gaba ɗaya ta ce. Anisa ana neman ki a falo. Anisa ta miƙe tsaye da sauri ta ce waye idan a tunaninta Mujahid ne Ummi ta ce wannan yayan naki ne. Gaban Anisa ya mugun faduwa jikin ta yi sanyi ba don wani abu ba da ba za ta je gun haidar ba don ita tsoronsa ma take ji yanzu. Ta juya tana kallon Ummi da ke kallonta ta ce Ummi zo ki raka ni. Ummi ta ce a'a ni ba zan je ba yanzu gun cosmet ɗina zan je na karɓo wani littafi kafin ya mu mudassir ya dawo Anisa bata ce mata komai ba ta fita daga ɗakin ta shigo falo a sanyaye ta tadda shi suna gaisawa da momi ta nemi gu ta zauna bakin kujera kamar mara gaskiya sun kai minti biyar a sannan ta gaishe shi a hankali ya dago yana kallon ta bai ce komai ba Hakan ya sa ta sunkuyar da kanta can bayan kamar wani minti biyar ɗin. Ya kalle ta babu yabo babu fallasa ya ce, Kin duba wa ɗin ɗinki? Ta ɗago tana kallon shi ta girgiza masa kai alamar a'a. Haidar ya kau da kansa kamar baya son magana ya ce, Je ki ɗauko hijabi ki gaya momi, za mu je intanet cafe yanzu nan. Ta ɗan yi shiru sannan ta ce, Ya fito ne? Ya banza da ita har lokacin baya kallonta. ta miƙe tsaye kamar za ta yi kuka ta tafi ɗakin momi ta gaya mata momi ta ce da sai ki gaya mana kin yi wa ɗaya ko da mu ne sai ku je duba miki ke dai anisa akwai shirme ta ɗan yi murmushi momi ta ce to shi kenan amma kar ku daɗe kin ji anisa ta ce to momi sannan ta shiga ɗaki ta cire mayafin jikinta ta saka hijabi ta dawo falon Kallo ɗaya ya yi mata ya kau da kanshi ya miƙe ya nufi hanyar fita daga falon. Ta bi shi a baya gabanta na faɗuwa. A kamfan ne suka haɗu da mutassir ya dawo ya gaishe da Haidar da fara'arsa sannan ya ce za ku fita ne. Haidar ya ce nowa ya ɗin result ɗinta zan je na duba mata. Mudassir ya ce me ya kwanki gaya min na duba miki 'yar birni. Wa'ek ya daɗe da fitowa Anisa ta yi murmushi ba ta ce komai ba. Ganin haidar mutarsu ya ce to gashi ku yi magana da yayanki tun ɗazu yake son magana da ke. Anisa ta ɗan saci kallon haidar ta karɓi wayar daga hannun mutarsu da ya miƙa mata ya ce in kun dawo na karɓi wayar. Na karɓi wayar. Yana kaiwa nan ya shiga cikin gidan ta ƙara wayar a kunne. A hankali ta ce yana ya ce ƙanwata. Ta ɗan dabara za ta juya suka da ido da haidar da ke kallonta. Juyawa ta yi da niyyar kuma ta kasa sauke ta daga nashi. da kiran da Mujahid ya dinga yi mata a lokacin kasa amsawa ta yi. Ya juya ya hanyar gate ta bi shi a baya ta katse kiran Mujahid ɗin. Yana isa kusa da motarsa ya zaga shiga motar ta karasa ɗaya ɓangaren cikinta a sanyaye ta buɗe ta shiga. Allah sarki yayanta da shi ne da kansa zai buɗe mata ƙofar. Har suka bar unguwar Haidar bai ce mata komai ba Mujahid ya dinga kiranta a waya, ta kasa ɗagawa. Daga ƙarshe ma sai ta kashe wayar gaba ɗaya. Suna isa kafin ne ta bi bayan Haidar suka shiga ciki, ita dai ta ga yadda za a yi a duba result ɗinta, tunda dai ba ta da information ɗinta tare da ita yanzu. Amma ga mamakinta ta ga ya yi komai bayan ya sai scratch card sannan ya sa aka yi print out ɗin result ɗin. Sai a lokacin ta lura da takardar da ke hannunsa da ya taɓa karɓa da daɗewa bayan sun gama exams. Exam number ne a jikin takardar ya sa ya rubuta. Tun daga na exam zuwa na exam center da sauransu, ya ba da kuɗi suka fita daga kafe ɗin yana riƙe da result ɗinta. sai da suka shiga mota sannan ya mika mata rizal ɗin ta karɓa amma ta kasa buɗewa shi dai bai ce mata komai ba har suka isa gida sannan ya ce gobe za mu je ki rijista na jam ta gyaɗa masa kai sai an jima ba ta yi masa musu ba ta buɗe mota ta fita a sanye ta ce na gode bai ce komai bai ja motar sai gaba washe gari mujahid da abdul suka samu suka shiga gidan alhaji suleiman ya tarbe su da kyau don ganin Abdul ɗan rabul Shehu. Da Abdul ya lura da cewa Alhajin bai san abin da ya faru da dad ɗinsa ba, ya sa ya ce dad ne ya ce ya kawo maka wata mata tana muku aiki nan da daɗewa. Alhaji Suleiman ya ce e haka ne har yanzu tana nan gidan kuwa. Abdul ya juya yana kallon Mujahid da ya ji daɗin hakan ya ce e dama cayaye mu zo mu taho da ita ne. Alhaji Suleiman ya ce, "Oh, har ya shawo kan komai kenan yanzu." Abdul ya ce, "Eh, ba tare da ya gane mai alhajin yake nufi ba." Alhajin ya ce, "To shi kenan, amma me ya ce, ya ce a ce ya kira ni ya fara sanar da ni zuwanku. Gashi duk kwanan nan ba na samun layukan shi." Abdul ya ce, "Eh, ya ɗan fito waje ne yanzu haka ma, yana can kila gobe zai dawo gida." Alhaji Suleiman ya ce to shi kenan kamar yaushe za ku tafi da matar. Abdul ya juya yana kallon Mujahid da ya ɗan masa sigina alamar ya ce yau. Ya ce a'a yanzu za mu koma tun shekaran jiya muke garin nan aka ce ba ka nan kuma sai kana nan ake shigowa gidan. Ya gida kai cikin gamsuwa ya ce shi kenan bari na kira su Hajiya na sanar da su. Ya ciro waya ya kira matan nasa da ɗaya da ɗaya suka dinga shigowa falon. ya sana da su abin da ke tafe da su Abdul. Matarsa ta farko ta ce to amma ai da hajiya Zuwaira za ta kira ni ta yi min magana in haka ne. Abdul ya ce Dad bai ma sanar mata ba. Sakan wife ɗin ta ce to yanzu ina za a fara neman mata wata mai aikin. Gashi muna jin daɗin aikinta a gidan nan. Matarsa ta uku ta ce to ai akwai masu aiki da yawa a gidan naga. Ta farko ta watsa mata rara ta ce amma duk ai ta fi su kwarewa. Ta tama baki ta ce sai yau kuka san da hakan kenan, duk da kuke wulaƙanta ta ba ku san tana aiki ba sai yau da ake shirin tafiya da ita. Abdul ya miƙe haka ma Mujahid kamar sun haɗa baki yana kallon Alhajin ya ce da za mu koma lokaci na kwarewa, tana ina ne. Ya hakan ne don baya son asirin su ya tunu su yi saurin barin katsina. don matan na iya kiran mom ɗin shi. Alhajin ya kalli matan nasa da yake shi ma ɗan duniya ne cikin tsawa ya ce ku kira min ita mana. Kun wani zauna min a falo kamar an dasa ku. Suka miƙe kowa na faɗin abin da ke zuciyarsa suka bar falon. Hajiya Salamatu matar Alhaji ta ukun ta shigo falon Amina biye da ita a baya, ta ce ga ta nan Alhaji. Ami ta ta ja tunga daga bakin kofa ta tsaya kallon Abdul da mamaki, shi ɗin ma kallon ta yake. Alhaji Suleiman yana kallon Abdul ya ce ta nan ka ce ma shehu ina tsammanin kiran shi. Shi haka ake yi Abdul ya ce oke zan gaya masa dad. Abdul ya kalli Mujahid ya kasa daina kallon ammi dan mugun kamar da suke da Anisa kamar an tsaga kara. Baka taɓa cewa ita ta haifa Anisa ba. don gaba ɗaya ga ta nan wata ita ma 'yar budurwa da ita. Abdul ya ce mu tafi. Ami ta ta haɗe rai tana kallon shi ta ce mu tafi ina Abdul ya kau da kansa yana ɗan murmushi ya juya yana kallon Mujahid. Mujahid ya ɗan fara kame-kame kan Alhaji Suleiman ya gano su ya ce dama momi Anisa ce ba ta da lafiya shine bafe ya ce mu zo mu taho da ki. Nan da nan tashin hankali ya bayyana a fuskarta a sanye ta ce a nisa me ya same ta? Ita ɗin ma kashe ta zai yi ne, tana kaiwa nan ta fara hawaye Abdul ya ce, ke take son gani shi yasa ya ce a zo a taho da ke. Yana faɗin haka ya gaba Mujahid ya bi bayansa amma ta bi bayansa a lokacin tana hawaye, tana tunanin halin da ‘yarta take ciki. Kullum da Anisa take kwana take tashi a ranta bari in ta tuna ta gama mallaka hankalin kanta kuma bata nuna mata abubuwa da dama na rayuwa ba. Tun da ta shigo gidan ranar ce rana ta farko da ta fito har ta manta yadda unguwar yake ma. Mujahid ya buɗe mata bayan mota za ta shiga ta ji an kira ta da anti. Ta juya sanin mai kiran nata Faruk ne ɗan Alhaji Suleiman ɗin. shi ma ba zai wuce sa Abdul ɗin ba ya so yana kallon ta ya ce ina zaki anti su waye waɗannan ta murmushi ta ce zan koma can Abuja ne Faruk ya ce me kuma zaki je yi a can anti ba gwara ki wuce Gombe ba ta ce a Anisa ce ba ta da lafiya wai ya ce ya ah, salam me ya same ta tun yaushe take rashin lafiyar abin ya yi tsanani ne mujahid ya masa wani mugun kallo ya ce kana ɓata mana lokaci malam Ya juya yana kallon Mujahid ɗin ya ce, Fuck you, na yi da kai ne? Ammi ta ce, Kar ka damu Faruk, sai na je na gani. Ni ma ban sani ba ya ce, To bari na bi ko anti, sai na duba ta. Doktor sun yawa fa a Abuja yanzu, a fusace Abdul ya ce, A da Allah malam ka fita, kana bata mana lokaci, kai ma ka san hanyar Abuja ne. Ai sai ka biyo mu, Ammi ta ce, Ka san halin hajiyarka ka faru. Kawai kar ka damu ka yi zamanka kai da za ka koma aiki gobe. Ya ciro wayarsa ɗaya ya miƙa mata ya ce to shi kenan anti ga waya ma dinga gaisawa kafin na shigo Abuja. Don ina ga zan ɗaga tafiyar tawa. Ki gaida min da Anisa sosai zan yi misin ɗinki mom. Ta karɓi wayar ta yi masa godiya da fara'ar ta sannan ta shiga motar. Abdul ya ja motar kamar mai shirin buge Faruk ɗin suka bar unguwar. Ami tana kallonsa ta ce, Ka kai ni tasha kawai na hau mota. Mujahid ya ce, A'a momi ki bari mu tafi kawai. Kirikiri Ami ta ƙi yarda ta bi su ta ce su kai ta ta hau mota haya kawai. Mujahid ya kalli Abdul ya ce, Mu jefa kawai. Abdul bai yi musu ba suka tafi gun shiga mota. Suka biya mata tiket suka tsaya har motar ta tashi sannan su ma suka shiga motarsu suka kama hanya. Karfe shida na yamma suka shigo Abuja daga fak ɗin ma babu yadda ba su yi da ita ta shiga mota su kai ta gidan ba ta ƙi. Duk da a lokacin ba su ma san inda za su kai ta ba. Amina kallon Mujahid da ya fi takura mata a kan ta shiga su kai ta gidan ta ce, Kar ka damu samari, gida zan wuce daga nan zuwa anjima sai na je gidan babban hakan ya sa suka bar ta ta hau tricycle ta wuce gida su kuma suka shiga cikin gari mujahid yana kallon abdul ya ce ina zan ajiye ka ga abdul ya masa mugun kallo ya ce kai kama isa wannan ai ba shi ne abin da muka yi da kai ba ina anisar da ka ce za ka nuna min Mujahid ya ɗan shiru sannan ya ce ai sai ka bari mu fara hutawa ko labai. Tare suka isa gidan su Mujahid da Abdul ɗin. A falo suka tadda Hajiya da autarta Amira. Amira ta rungume yayanta ta yi musu oyo sannan ta kai da Abdul da ke ƙare ma gidan kallo kamar sabon shiga gun. Ganin a haɗaɗɗen gida ya kalle ta ya gyaɗa mata kai kawai sannan ya gaishe da ajiyar ta amsa da fara'arta. Amira ta ce yaya dadi ya dawo fa. Mujahid ya ce da gaske ta ce Allah amma Lagos ya sauka gobe zai iso nan. Mujahid ya kalli Abil ya ce mu tafi sama bai yi musu ba ya bi bayan Mujahid ɗin. To yan uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin mai suna Anisa wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku a kodayaushe yaushe kuma nake muku fatan alkhairi. Bisalam kwana lafiya.